Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Gwamnatin Taiwan ta faɗa a jiya asabar ɗinnan cewa za ta ci taron Foscon, kamfanin nan mai girma a duniya da ke kera na'urorin lantarki. saboda zuba hannu jari ba tare da izini ba akan wani kamfanin kera na'urar kwamfuta na kasar china ko da yake kamfanin na taiwan ya ce zai sayar da hannun jarin taiwan ta bayyana damuwanta akan burin china na bunƙasa masana'antar sarrafa na'urorin zamanin tana kuma ƙara tsauraran doka na hana abin da take cewa china na satar fasaharta. Foscon babban mai bada kayayyaki ga kamfanin Apple kuma mai kera wayar hannu ta iPhone ya bayyana a watan yuli cewa yana da hannu jari a cikin kamfanin na china na shinguwa unigroup da ake takaddama a kai da yammacin ranar juma'a foscon ya ce a cikin wata takarda da aka shigar a kasuwar hannaye jari ta taipei da kasar china ya amince da sayar da dukkan hannun jarinsa a kamfanin shinguwa unigroup kwana guda bayan kadamin hari ta sama da rasha ta kai a kan ukraine shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na dare na faifan bidiyo cewa an maido da wutar lantarki ga kusan 'yan kasar ukraine miliyan shida duk da haka ya ƙara da cewa ma'aikata suna nan suna aiki ba dare ba rana don daidaita wutar lantarki a ƙoƙarin dawo da zafi da kuma samar da ruwa ga jama'a mawuyacin hali da aka fada a cewar sa yana cikin kiv da yankin da venetia da yankin da kuma lviv da yankinsa babban katsewar wutar lantarkin yana shafan wasu yankuna da yawa ciki har da dnipro da dnipro petrovsk rasha ta harba makamai masu linzami sama da saba'in akan ukraine a ranar juma'a daya daga cikin manyan hare-hare da ta kai tun farkon yakin inji jami'an ukraine harin ya taba wutar lantarki a birni na biyu mafi girma kharkiv ya kuma tilasta kiv aiwatar da dokar gaggawa ta katse wutar lantarki a fadin kasar inji jama'ai. zelensky ya faɗa a jiya asabar cewa ƙarin jari da rasha ta zuba a kan ta'addanci ya kai fiye da makamai masu linzami dubu hudu iran ta faɗa a jiya asabar cewa ƙarfin sarrafa makaman uranium ta ya ƙaru zuwa matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba kwana guda gabanin masu sa ido a kan nukuliya na majalisar ɗinkin duniya su ziyarci ƙasar kamfanin dillancin labaran irna na iran ya rawaito muhammad islami shugaban hukumar makamashin nukuliya ta iran yana cewa a halin yanzu karfin bunƙasar ƙasar ya kai fiye da sau biyu a tarihin wannan masana'anta ya ƙara da cewa makamashin nukuliya da samar da makamashin atomic suna da babban alfanun tattalin arziki ga ƙasar suna kuma da tasiri wajen rage amfani da makamashin albarkatu da rage amfani da mai da iskar gas da kuma rage guba mai gurɓata mahalli hukumar kula da makamashin nukuliya ta ƙasa da ƙasa da ke da helkwata a vienna ta faɗa a ranar laraba cewa wata tawagar ƙwararru za ta ziyarci iran a yau lahadi domin ƙoƙarin warware takaddama da aka samu wurin gano wasu abubuwa masu guba a wurare da ba a bayyana ba inda aka ce ana gudanar da ayyukan nukuliyar Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Somaliya ta ce sojojin kasar tare da taimakon fararen hula sun gudanar da wani aiki a kan kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab a yankin Shabele ta tsakiya inda suka kashe mayakan Al-Shabab akalla hamsin wata sanarwa da rundunar sojin ƙasar somaliya ta fitar a jiya asabar ta ce an shirya kai farmaki da sojojin suka yi a kan 'yan ta'addan ne a ƙauyen darul nisim da ke lardin shabele ta tsakiya na ƙasar ƙauyen da ke wajen garin adan yabal mai nisan kilomita 217 arewa da mogadishu babban birnin ƙasar an sami karuwan ayyukan soja a cikin makonni da suka gabata shugaban ƙasar somaliya hassan sheikh mahmud wanda aka zaɓe shi a farkon wannan shekara ya lashe takobi cewa zai yi fito na fito da ƙungiyar al-shabab labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba. Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna bitar shirin zauren VOA na ƙarshen shekara ta 2022. Yau za mu kawo muku maimacin shirin farko wanda ya zo daga ƙasar Kamaru inda aka tattauna maudu'in da ya shafi rayuwar matasa da irin rawar da 'yan siyasar kamaru suke takawa a rayuwar tasu. Barin miƙa ku ga jagoran shirin Muhammad Awal Garba, Muhammad Bismillah. Da fatan cewa kowa da kowa nan cikin koshin lafiya. Yau da wannan shiri zai karkace ne kasar jamhuriyar Kamaru, an da za mu tattauna da matasa da kuma 'yan siyasa sannan da waɗanda suke fashin baki kan harkokin al'umma. wani ya sa na gayyaci alhaji alijanash wanda yake shi mai fara aji ne a jam'iyyar sdf ta ni john burundi salamu alaikum alijanash wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu ni ne alijanash eh, sakatare ne a sdf regional na sdf mm, da fatan dai zan amsa tambayoyinku kuma je ma al'umma amfani kwarai da gaske to madalla sannan kuma na tare da alhaji abubakar adamu mai fashin baki Assalamu alaikum Alhaji Awal Garba da fatan kana lafiya. Ni ne Abubakar Adamu mai fashin baki akan al'amuran da ya shafi na yau da kullum. Na sai kuma Ismaila Muhammad matashi ɗan siyasa a ƙasar Kamaru. eto alaikum salam malam awal garba barka ma da ka haɗa mu a wannan zaure saboda bayani kan musamman lamarin matasa eh, musamman a fagen siyasa da sauransu na kasance shugaban wato matasa na reshen angon hausawa eh, musamman wato jam'iyyar ndp sai kai <laughs> afuwan hmm. to madalla ah, sai kuma baba yalo shugaban matasa ne a ƙasar kamaru mun gode da zuwa sunana baban yaro idrisu adamu wanda kuka fi sana da haka to mun gode da zuwa wannan zaure mai tarin albarka na'am sannan kuma akwai maimunatu salu ita kuma yar jarida ce a kasar kamaru salamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu mala awalin barka to da kasancewa a cikin wannan farfajiya mai tarin albarka inda za mu yi kokari wato mu kwato hakkin waɗanda suke buƙatar cewa a kwato hakkin su to madalla sai kuma fatima hassan ita ma 'yar jarida ce a kasar kamaru ma alaikum salam da awal da gayyatar mu da kasancewa tare da kai a wannan zauren muna farin cikin hakan kuma dai kamar yadda ka faɗa suna na fatima hassan yar jarida musamman ma dai a nan ƙasar kamaru to madalla sannan kuma akwai fatima hassan matashiya sannan wata ke da marayu guda hudu sannan da ɗa guda ɗaya wanda ta bangare biyun gaba ɗaya duka dai akwai matsaloli insha Allah ah, saboda korinta waɗanda su ma suke fama da irin waɗannan matsaloli za ta ce wani abu akan wannan shiri salamu alaikum fatima alaikum salamu rahmatullahi sannan kuma kina koya aikin jarida ko to bismillah suna na fatima hassan ozanin hmm. kasar kamaru a duwala to madalla fatima hassan ah, sannan muna tare da matashi magidanci Ah, shi kuma abubakar hassan ah, assalamu alaikum mala abubakar hassan sunana habubakar hassan matashi kuma magidanci wanda ya gabato a cikin wannan shiri mai albarka da fatan za mu tattauna abubuwa masu amfani wanda za su amfanar da al'umma assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum santo a ah, zan fara ta kanka matashi kuma magidanci a matsayinka na matashi magidanci wani irin abubuwa ko kalubale kake fuskanta musamman a wajen tafiyar da harkokinka na kasuwanci wanda kake yi daga wancan kasan zuwa wancan kasan sannan kuma ta bangaren rike gida da kuma yadda kake tarbiyyantar da iyalanka to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum warahmatullah gaskiya malam awwal kamar yadda kai min wannan tambaya tambaya ce mai mutukar muhimmanci sai da mas'ala yanzu da yake faruwa matasa su ne jigon al'umma da zarar matasa sun lalace to al'umma ta lalace to gaskiya matasa su ya dace a fi kula da su a fi ba su a bangare daban-daban abin da ya shafi bangaren ilimi bangaren kasuwanci bangaren tarbiyya yau da kullum to matasa ya dace a ce an kula kula da su a ta wannan bangaren to gaskiya ni dai ta bangare na da ka tambaye ni kalubalen da muka fi fuskanta mu matasa a wannan lokuta a wayannan zamaninnika ba zai wuce matsaloli irin na siyasa ba matsaloli na 'yan siyasa wanda suke a wayannan kasashe namu na afirka da zaran matasan nan da su ake amfani wajen gwagwarmayar samar da shugabanni na bangarori daban-daban na siyasa da zaran matasan nan sun yi wannan kokarin an samar da wannan gwamnatin za ka ga an bar matasan an watsar da su an wofantar da su ba a saurara su ba a abin nan ɗinsu an wulakantar da su da sauransu kuma duk wata matsala in ta taso za ka ga matasan nan dai su za a ƙara nema ila yau a ƙara tunkarar su a ƙara ƙoƙarin su ba da gudunmawa da sauransu amma ana cin zaɓe sai a yar da su to gaskiya wannan shine abin da ya fi na game da 'yan siyasan mu yana da kyau 'yan siyasan mu su gane cewa matasa ba ba abin yarwa ba ne matasan nan da su ake kai gaci da dukkanin abin da aka tunkara to ya dace a ce gwamnatocinmu na siyasa su kula da matasa kuma su ba matasa kulawa ta musamman amma a bangare na ni gaskiya bangare na ni magidanci ne kuma mai aure wanda na yi aure na da 'ya'ya uku kuma cikin yardar Allah ina kula da su ina kokarin ba su tarbiyya ina kokarin kula da rayuwarsu da ta mahaifiyarsu saboda ni ma na san na taso a maraya na taso a matsayin da lokacin da na taso mahaifina ya mutu to amma cikin yardar Allah da yanda na samu kula ta yan uwa na samu kula ta karatu da na yi Allah ya taimake ni na kai har matsayin da zan yi aure har Allah ya bani ai ni ma kuma zan kula da su kuma zan yi kokari in ba su tarbiyyar da in Allah so ya yarda al'umma da shugabanni da sarakuna za su yi alfahari da su a wannan yanki namu to haka ya dace a ce duk matashi ya samu wannan damar kuma ya ba wa 'ya'yansa da matar da zai aura tarbiyya da kuma 'ya'yansa to gaskiya dan takaitan takaitawa kenan ni a yanzu a matsayina na yadda nake kenan to madalla yanzu kuma za mu karkata ta bangaren fatima hassan matashiya mai aure a sanata da ita sata da marayu guda hudu kuma tana da guda daya wanda yake ta samu kalubale a cikin tafiya na zamantakewa na aurenta assalamu alaikum me ki bala akan waɗannan marayu guda hudu da kike da su kin san ba ke kadai ba ce akwai mata wanda suke fuskantar matsaloli ana bar musu 'ya'ya iyaye sun mutu su suke haula gangara su yi sinima nemo abin da su ciyar da su makarantarsu a sannan suturarsu lafiyarsu komai akan uwa take yake to ke me zaki fada akan waɗannan abubuwan da su da ya zaka ke kina ciki wanda ya kamata a ce kin faɗa wa duniya irin abubuwan da kuke fuskanta kuma ya za a ya magance a'udhu billahi minash abin da zan iya faɗa wato abin yana da matukar ban tausayi domin idan aka ce maraya akwai mataye da yawa da wato suna auren mazan da ma ba a kasan kamaru suke ba a wani ƙasa daga wani ƙasa suke zuwa ala misali ni ina da yayata wannan mijin da ta aura zuwa ya yi kamar ya zo fatauci to wanda ya kawo shi ma Allah ya mishi rasuwa bayan shi ma ya yi aure ya samu 'ya'ya hudu Allah shi ma ya mishi rasuwa to wannan don allah ya zai kasance bata san ma dangin bata san dangin uban eh, wa'annan 'ya'yan ba ita tana hmm. zaune ne ga ta nan ga yara an basu kara zube ita za ta samu musu abin da za su ci za su je makaranta za su je boko to a ce idan bata tashi ba ba wanda za su tallafa mata ya wa'annan tarbiyyar yaran za su kasance dole a samu matsala idan ba mai tawakkali ba sai ta shiga wani hali wa'annan yaran ma sai shi shiga wani hali ya kamata a ce ana kulawa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya fi kulawa kamar marayu domin shi ma yana ɗaukan wa'annan marayun ɗin ya kamata yanzu a bakwa samun tallafi ta bangaren waɗansu kungiyoyi hakan nan waɗanda suke zuwa domin su tallafa wa marayu a hannun da ake ciki akwai kungiyan da ake samu amma duk yadda za a yi a taimaka maka ba kamar yadda kake so ba akwai kungiyoyi domin akwai kungiyan da ni na sani da ni ma nake tafiya daukan kudin marayu to amma kungiyoyin din ba su da yawa ba su da yawa domin masu marayun din suna da yawa fiye da abin da ake bayarwa ya kamata a ce sauran din ma domin idan kuka gama taimakon da ake yi sai kamar a watan azumi an fi taimako watan azumi za a dinka musu riguna ko kuma buhun shinkafa da sauransu amma ya kamata a ce ana tafiya gida-gida sabila da tarbiyyar yara domin a lissafin a tunanin ɗin ba kamar a ce ana kula da su ta fannin boko da makaranta yanzu a matsayinki an kika samu marayu guda hudu da kuma ɗa guda ɗaya wanda ke shi ma mahaifinsa daban shekarunki nawa kike da waɗannan nauyi a kanki ni a yanzu shekara na talatin da uku to ni ina ganin a bisa bilillahi daidai gwargwado ana taimaka mini wato yanzu ni ina tausaya wanda nake jin labari a kansu to amma akwai wani matsala da yake faruwa in kika kula a bayan mijinki na farko ya rasu ya bar miki wani aya guda sannan mijinki kuma na biyu da kika aura shi ma yanzu kun zo kun rabu ba shiga cewar kamar rayuwar ta ta ta shiga wani hali eh yana saka ka shiga wani hali har ya saka ka wato ba kama da sha'awan aure a kanka domin a tafiyan da muke yanzu akwai wata al'ada da ake yi maza ku yi hakuri sai a ce don kina da yara ba za aure ki ba domin kada ki ɗauko mm. wannan ƴaƴan da ba nasu ba ki kai su wannan gidan shi su ce su ba za su iya ɗaukar nauyin su ba to a wa lissafin din ba shi bane ba shi ba ka san wa zai taimaka mana yana mai yiwuwa wa'annan yaran naka ba su ba ne za su taimaka maka don yau da gobe kayan Allah kuma in kai haka ma ka dan taimaka wa domin marayu abin taimaka tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaka wa marayu yace yace da wanda ya taimaka maraya da shi zan zauna haka a jina zanna ko to ya kamata a ce kalman da ake fada a ce wai idan mace tana da yara marayu ba za a aure su ba kuna wato ana cire mana kwaɗayin aure a cikin zukatan wato ba ga kamar cewa yawanci idan marayu sun zo kuma sukan dakile waɗansu harkoki a gidan mai gida ba watakila ku iyaye mata ku nuna soyayyen ku ga wayannan yayan yayan kuma da suke nan wanda uban suna nan ba ku nuna musu wannan soyayyen ba akwai dan wannan kalubalen ba akan samu wayannan matsalolin amma wato abin an fi samun shi a wajen wa'annan su yaran da aka zo aka samu shi su nuna cewa gidansu ne gidan mahaifinsu ne shi su nuna bambanci to ke kuma uwa uwa tausayi ne da ita idan ta lura cewa wa'annan ba su da mai tallafa musu marayu ne ai ba za ta yadda ba to anan ake samun matsala to mara kafin dawo gare ki zan je wajen yan jaridu masu shiga lungu da sako domin ganin irin abubuwan da yake faruwa a kasar kamaru musamman fatima hassan fatima hassan ke ma dai kina layin matasa sannan yanzu haka kina gidan aurenki kuma kina da 'ya'yanki kina kuma shiga lungu da sakoki domin yin waɗansu shirye-shirye wani irin kalubale ke ganin cewa su mata ake bar musu musamman a yayin da suka zama mazajen su kuma suka aka rike su a gida ba sa sana'a ba sa komai me kike wani irin abubuwa kike hangowa a duk lokacin da kika fita neman waɗansu labaru kuma a gudanar da wasu ayyukan ki to madalla malam awal da farko dai abin da zan iya cewa a nan shine gaskiya mata na fuskantar kalubale da dama ko in ce mata ma suna cikin wani irin hali a yanzu domin idan ka duba za ka ga a tafiyan da ake yanzu matasa sun koma shaye-shaye 'yan hmm. mata kuma sun koma karuwanci idan zan iya faɗa maka me mhm. yake kawo haka shi za mu duba idan ka duba ka ga tarbiyya baya taɓa yiwuwa sai idan akwai namiji ka san yaro yana tsoron wanda zai tsawatar masa to daga lokacin da aka ce mahaifi ya mutu ku kuma yan uwan uba kun yi watsi da wa'annan ƴaƴan to tarbiyya babu yadda za a ce uwa ita kaɗai ta tafiyar da tarbiyya ba zai yiwu ba a wani bangaren kuma idan ka duba musamman ma yadda muke tuntubar mata ko a yadda rahotanni suke zuwa mana saboda muna hira da mata sosai musamman masu fuskantar irin wannan matsalan din za ka ga mace ce miji ya mutu ya barta ba ta da kwakwaran sana'a ko a wani lokacin ma mijin lokacin da yake raye ya hana ta saboda akwai maza waɗanda su ba su so matan su saboda kishi ko da kuma ni a gani na ma wannan ba zan iya cewa kishi ba wani ra'ayi ne dai na kansa na kansa da ya sani mm. ka hana ta ba ta sana'a daga baya yanzu Allah ya yi maka rasuwa yan uwanka ba su kulawa da ita ba ta samu ta kafa kanta ba a lokacin da kake raye yanzu ya za ta yi ta kula da wa'annan yaran kaga wannan yana daga cikin abin da yake haifar da shaye-shaye da karuwanci na matasa a yanzu saboda yanzu idan ka duba na san duk wanda yake bibiyan labarai ya san cewa akwai kalubale sosai ta fuskar shaye-shaye wanda yake haifarwa. To a nan wajen sakacin gwamnati ne ko kuma sakacin sarakuna ko kuma iyaye. Kowa yana da laifi. Kaga sarakuna suna da laifi a nasu bangaren. Gwamnati na da nata laifin. sannan iyaye ma suna da nasu laifin ta bangaren sakaci. To ya kamata ki ruwaito mana su. To yawa kaga a bangaren iyaye ke a matsayin ki na mahaifiya ke kike da alhakin tun da wannan 'ya'yan musamman muna magana ne a bangaren marayu waɗanda mahaifinsu ya rasu ke uwa ke kike zaune da 'ya'yanki ya kamata a ce tun farko ma a matsayin ki na mahaifiya idan yara na tasowa kina hira da su kina jin hankalin su ta nan ne duk yanayin da ɗaya ke ciki zai dinka sanar da ke kaga sakaci muna da sakaci a wannan bangaren iyaye mata kawai idan yaro ya fita sai lokacin da ya dawo in ya dawo kuma ba za ki nemi ki san daga ina yake ba abin da ya sauwaka kenan daga shirin da muka kawo daga kasar kamaru inda aka tattauna da matasa da 'yan siyasa da kuma masu fashin baki a al'amuran yau da kullum akan matsalolin da suka shafi matasan. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da wakilin muryar Amurka a Kamaru Muhammad Awal Garba wanda ya jagoranci shirin da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda da fatan za a yi bukukuwan ƙarshen shekara lafiya. Mu huta lafiya. ko a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. a yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne anguwar asokoro inda muka zo zauren wata mata inda take uh, fruit wata mata da take sai da lemu da abarba da su kankana amma na tafa na zamani ne wanda in ka siya sai a niƙa maka shi ah, gata nan bari mu zanta da ita ah, ko za ki bani ɗan takaitaccen labari akan kanki salamu alaikum sunana goodness my goodness fruit juice salad and bar muna kan markaɗe su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markaɗe su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha to kamar ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a najeriya niyar plateau ce jihar plateau eh. a ina jihar plateau niyar lantan ce a ganin cewa kamar tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari shekara na shida yanzu da wannan business shekaran ki shida a ah, shin kin yi karatun boko na yi karatun boko e, eh, kamar zuwa wani mataki kika yi na karatun boko na kare a secondary school ne kawai amma na yi karatu a kan fruit sosai kuma na je course na shi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada ibada amfani a cikin jiki duka na karanta su to kamar me ya baki sha'awa shiga wannan sana'a domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai shi ne na shiga business din kuma ba business kaɗai ba muna so mu gan lafiyar mutane kuma yadda mutane da yawa suna so su ci ba su san yadda suke yi ba suna zuwa muna koya musu to menene baki sha'awar zuwa garin abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi Mm. kika bar can lantan kika taho nan abuja mm. <laughs> zuwa na abuja ba don business din ba na zo ne ina zama abuja amma nan aka koya min aikin shine na zauna nan na yi amma da lokaci za mu kai shi har lantan <laughs> eh, to wasu sai su ga cewa kamar kika duba rayuwar abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala ah, kamar wasu sai ce me yasa baki zauna a lantan din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan ya fiye miki gaskiya a najeriya yanzu da baki daya abubuwan kasuwan ba su da sauki muna da yi ne kawai allah dai zai taimake mu da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10000 ne kamun kayi su da su so ba sauki kuma bayan da muka iya to yanzu kamar a ce jarin ki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa kamar wannan jari na duka hada da mashin din ba wai <laughs> wani kuɗin mai yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara to kamar a rana kina yin kamar cinikin nawa haka to a da kam a rana muka yi kai 70,050 amma yanzu muna da lallaba ne 25-30-40 ya depend yadda muka samu amma mu samu aiki mu fita mu je uje mu aiki ko mu samu masu zuwa koyon karatu shi muke samu up to 150-200 to abuja za ki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa ah, kamar za ki ga kudin sufuri na mota da kuma eh, haya ah, kamar a wani guri kike zama a abuja na zama a jikwai a anguwar jikwai yes a jikwai first street kuma haya akwai dan sauki wahalar mota ne yanzu daga jikwai da muna shiga naira 100 yanzu muna kashe 500 biyar shida tafiya da dawowa wansu to kamar yanzu kina biyan kuɗin haya kamar kowane wata kamar nawa mm, kowane wata yanzu da a shekara da muna biyan 150,000 a angon da yana nan dan daje masu dan saukin gida 150,000 250 ya depend on the flat Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.